Siraji Isa shugaban kungiyoyin fararen fula a jamhuriyar Nijar. E, to hakika wannan e, wani babban e, ci gaba ne dangance da wannan kashin gilla da aka wa tsohon shugaban ƙasa cewa da general e, bari mai nasara. Mu a matsayinmu na ƙungiyoyin hararen hula, hakika abin ya gamsar da mu ƙwarai matuƙa. saboda wannan ci gaba ne kuma wannan farkon inda gaskiya za ta bayyana kenan sai dai abun da ba mu ji daɗin shi ba shine kotin hakika ba ta yi zance kamar irin bincike wanda ya kamata a ce an yi ganin cewa an gano suwa ne suka yi wannan aika-aika suwa ne adda hannu dumu-dumu kuma suwa ne ne saboda iyallan ma marigayi su san ga waɗanda suka yi kashin gilla in ma yahewa za su yi in ma abin da za su yi wannan oho ba ne sunana alhaji abdi idi di mai tambola ni abin da nake so yan uwan bare tun da sai da yawo ta da sakamako in je abin da muke nema mu ma mun taimaka tun ya taimaka a rungumin karara yau shari'ar rai Allah ke yinta ba in ba mutum mutum bai iya shari'a ne wanda suka shi bare za su ga muwa da Allah a ranar gobe dan sule ne daga yamma a jamhuriyar Nijar ita diya daban take wani zance ne daban wannan diya amma ai ita ya lambare abinda suka so su sani su san suwa ne ne adda ruwa da tsaki cikin wannan gisingillar gillar to sai ya zamana a kunnen tsarin mulkin mu kama an nuna an yahe da cewa ba dole sai an san suwa da wane ba suka aikata a samu ci gaba sunana suleiman mahamadu ina roko famikin bare su hamsi wannan jiya